الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ‘Yan uwa masu albarka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau mana sha hudu ga watan Sha'aban. hijirar manzan tsira alaihi salatu salam shekara 1445 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu miladiya 2024 wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin littafin adabin nufus na babban malami alhafiz abubakar bin muhammad bin hussein bin abdullahi al’ajurri rahimahullahu ta’ala yau za mu tashi shafi na ashirin 23 ko inda yace ce ƙala abubakar iqalu rahimakumullahu al-luqman al-hakimi ma sami'u yace Allah ya muku rahama ku hankalci ku fahimci abin nan da kuka ji wadda aka hakaito daga luqmanul hakim menene wannan abin yace i'lamu annahu man lam yuhsin an yakuna tabiban li nafsi lam yuslih an yakuna tabiban li nafsi ghairi luqmanul hakim yace ku sani annahu man lam yuhsin an yakuna tabiban li nafsihi duk mutumin da bai kyautatu ya zame wa kansa likita ba duk mutumin da ba zai iya maganin zuciyarsa da kansa da ransa ba lam yusli an yakuna tabiban li nafsi ghairihi to ai kuma bai dace ya zama likitan ran wani ba takaran tana fama da cututtuka duk wani cuta da ake ci ci ci duk ta kunsa munafurci takabburanci ha'inci zalunci duk wannan ci ci din da ike dabaibaye zuciya ya dabaibaye zuciyarka to kai ya za a yi ka yi ma wani wa'azi ya bar munafurci ya za a yi ka gyara wani bayan kai ma kana fama da cutar ya ce wa mallam yuhsin an yi ba nafsa duk wanda bai iya kyautata yadda zai tarbiyyantar da ransa ba lam yuhsin an ba nafsa gairi to ai kuma ba zai iya tarbiyyantar da ran waninsa ba wannan magana haka take Ya ce wa alamu ku sani أنه من لم يعرف ما لله عز وجل عليه في نفسه مما أمره به ونهاه عنه ولم يأخذ نفسه بعلم ذلك كيف يصلح أن يؤدب زوجته وولده قد أخذ الله عز وجل عليه تعليمهم ما جهلوه luqmanul hakim yace wa alamu ku sani annahu man lam ya'rif ma lillahi azza wa jalla alayhi fi nafsi duk mutumin da bai san abin da Allah ya wajabta a kansa ba mimma amara bihi daga abin da ya shafi umarnin Allah wa nahahu anhu bai san abin da Allah ya hane shi ba walam ya akhudh nafsahu bi ilmi dhalik mutum baya kama kansa da kansa wajen neman sanin haka sallah daman yana yi ne saboda ya taso a gidan sallah ya ga ana yi alwala ya taso ne kawai a gidan alwala me alwala bai sani ba me sallah bai sani ba ina wajibi me in taɓaci ga yadda za a yi wadda za a yi mata ciko da sujuda ta rabkanuwa bai sani ba a'a ta lalace gaba ɗaya bai sani ba kawai da ke daka duhun dumali ba abin da ya dame shi to mutumin da ya zama haka bai san abin da Allah ya wajabta a kansa ba cikin umarnin Allah da hannun Allah kuma baya damuwa ya kama kansa da kansa wajen ya nemi sanin wannan wajibcin to mutumin da ya zama ka tambaye ita ce kaifa yu'addibu kaifa yuslihu an yu'addiba zawjatahu wa waladahu ta yaya shi zai iya tarbiyyantar da matansa ta yaya zai iya tarbiyyantar da ƴaƴayensa Kada akhadha Allahu azza wa jalla alaihi ta'limahu ma jahilu bayan Allah ya rike alkawari da shi ya koyar da iyalansa da 'ya'yayensa abin da ba su sani ba ya yi wallazi na amanu wa an ku wa halikun nara Allah ya ce ya ku masu imani ku kare kanku da na iyalanku daga wuta shi yasa 'yan uwa yana da kyau mu sani iyalai amana ne ba yadda za a yi kai ka tsarkaka ka bar iyalanka cikin najasa a je lahira ka kafa wa Allah hujjan cewa ainihi tsarkakakke ne saboda ni nasu bai shafe ni ba wallahi ba za ka wuce ba shi yasa aka wajabta maka ka ciyar da su halal ka tufatar da su halal ka umarce su ka hana su ka nuna musu daidai ka kauɓe su daga abin da ike ba na daidai ba abin da duk ya ɓoye a bayan idanunka to wannan Allah shi ne wakilinka kai ka kubuta amma kar ka tabbatar da ɓarna a cikin iyalanka saboda me saboda ubangiji maɗaukakin sarki zai tambaye ka wannan amana da ya ɗora maka ya ci gaba da cewa ma aswa a halaman tawana an ta'adibi nafsihi wa riyadatiha bil ilm wai ka yi mamaki me ya yi munin halin mutumin da ya zama ya yi rauni daga barin tarbiyyantar da kansa wariya ha daga barin horar da kansa bil ilmi da sanin umarnin Allah me ya kai munin hali irin mutumin da bai nemi sani ba shi sa 'yan uwa mu ji tsoron Allah za ka ga galibi mutane suna yin abin da suka ga dama sun ɗauki maganar lahira da maganar Allah kamar wani tatsuniya a awa ashirin da hudu wani bai da minti talatin na koyon addini bai da minti goma sha biyar da ya ware a rayuwarsa wanda zai je ya tsuguna a koyar da shi addini baya fatawa game da aure baya fatawa game da 'ya'ya baya fatawa game da ibada ba abin da ya dame shi tunda kowa haka yake to shi ma haka zai saboda haka shi yasa ya ce ka yi mamaki munin halin mutumin da ya zama mai sakaci an ta'adibi nafsihi daga barin yi wa ransa tarbiyya wa riyadatiha da horar da ransa bil ilmi ta hanyar lazamta mata ilimi ina so ku fahimci wani abu Allah bai yi alkawari kowa fa sai ya zama malami ba a'a akwai ilimin farko a matsayinka na musulmi kana alwala to wajibi ne ka koyi ilimin alwala kana sallah wajibi ne ka san ilimin sallah kana azumi wajibi ne ka san hukuncin azumi kana haji wajibi ne ka san hukunce-hukuncenta za ka yi aure ka je ka zauna a karantar da kai wajiban aure da sunnonin aure da mustahabban aure da makaruhan aure da abinda ma ike haramun a aure wajibi ne ka je ka koya. kana makwabtaka da mutane to ya kamata ka je ka nemi ilimin makwabtaka ya ake makwabtaka me makwabtaka ina fata kun fahimta sannan ya ce wa ma ahsana hala man ana bi ta'limi nafsi wa alima ma amarahu Allah azza wa jalla bihi wa ma nahahu anhu wa sabara an ala mukhalafati nafsi wasta'ana billahi al'azim alaiha haka kuma me yayi kyan me ya yi kyan halin man'ana bi ta'adibi nafsihi mutumin da ya damu wajen ya ga tarbiyyantar da kansa sannan wa alima ma amara Allahu bihi yake ƙoƙarin neman sanin abin da Allah ya umarce shi a matsayinsa na mukallaf wa ma hahu an yake ƙoƙarin sanin menene Allah ya hana shi a ce ka sani me ya kai wannan daɗi shi yasa malam mai ahalari ya gama magana ya ce awwalu ma yaji wa alal mukallaf tasihu imanihi sannan ya ce thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi a matsayinka na musulmi wajibi ne ka inganta ka. Allah da ka imani da shi ka san haƙoƙinsa ka san abin da ya zama wajibi ka tabbatar wa Allah ka san abin da ya zame maka wajibi ka kore daga barin Allah subhanahu ta’ala sannan komai ya biyo baya sai kuma ka zo wajen sanin hukunce-hukuncen farali wanda aka wajabta maka wanda wani ba zai ɗauke maka ba irin su sallah irin su tsarki irin su azumi wanda wani ba zai wakilci wani ba dole kai da kanka za ka yi sannan wannan ya biyo baya saboda me saboda idan akwai tasgaro a aƙidar mutum sallah ba ta da amfani ya kamata mu san wannan in dai aƙidar ka da Allah imanin ka da Allah yana da tasgaro to wallahi sallar ka azumin ka wallahi bai da wani tasiri bai da wani amfani a wurin Allah subhanahu wata'ala da haka yace yi mamaki kyawun ɗabi'ar mutumin da ya damu da kansa wajen ya nemi ilimin abin da Allah ya umarce shi da shi da kuma sanin abin da Allah ya hane shi sannan wa sabara ala mukhalafati nafsihi ya zama ya jure wajen ya saba wa ransa saboda me ɗabi'ar rai innan nafsa la'ammaratun bisu ɗabi'ar rai umarni da mummuna ɗabi'ar rai duk wani abin da zai kusata ka zuwa ga Allah zai sa maka rauni zai sa maka kiwa zai sa maka daƙilewa amma duk wani abin da yake da alaƙa da sabon Allah duk wani abin da ba za ka samu riba a lahira ba to rai za ta sa maka nishaɗi za ta ziga ka to in kana so ka more ka yi ƙoƙari bayan ka san abin da Allah ya wajabta a kanka to ka nemi taimakon Allah wajen ka saba wa ranka wasta'ana billahi al'azimi alaiha kuma sai ka nemi taimako da Allah mai girma a kan rai rai da kake gani ita ce sitiyari ita ce driver shi yasa a ɗabi'ar rai ko ka so bacci in bata so ba ko ka kwanta baka baccin sai dai ka yi ta juye-juye a ɗabi'ar rai ko ka tilasta ta zuwa ga abin da ba shi ta yi ra'ayi ba to sai an gani a fuskanka sai an gani a motsinka sai an gani a mu'amalarka wanda za ga kamar ya sha kunun kanwa fuskarsa a ɗaure babu nishaɗi shi sa wallahi 'yan uwa babu abu mai daɗi irin zuciyar da ta san mahallicinta. in zuciya ta san mahalicinta sani na hakika to duk abin da za ta yi tunda ta san da Allah take yi za ka ga tana yi cikin karsashi da nishaɗi in ba wannan abin ba za ka samu tana da rauni tana da kasala tana da kewa Allah ka samu fi ƙarfin ran nan yace akhbarana abubakar haddathna abubakar abdullah ibn muhammad ibn abd alhamid alwasiti haddathna harun ibn abdullah haddathna sayyar ibn hatim haddathna ja'far ibn sulaiman haddathna hajjaj ibn al-aswad al-qasmili qala sami'tu qatada yace na ji katada. al-di'ama as-sadusi kenan ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ya ce ya bana adam ya kai ɗan adamu in kunta turidu allah ta'atil khaira illa ala nishaq in har kana son ka dinga zakewa ayyuka na alkhairi ala nishaq a bisa karsashi a bisa nishadi da so da rawan jiki in har kana son haka to bara na gaya maka fa inna nafsaka ila sa'amati wal futuri wal kalali aqrab ɗabi'ar ranka ila sa'ama izuwa ga ƙosawa wal futur da bujirewa wal kalal da gajiyawa a ɗabi'ar rai aqrab ta fi kusa da wannan duk sanda za ka zo wa alkhairi to ɗabi'ar rai za ta nuna maka ƙosawa ka ɗauki misali zuwa sallah a cikin jama'a wani lokaci in ba ta son zuwa gab da kiran sallah sai ta fara yi maka tilawan jaki gobe da kaya ko ba shine tilawan jaki ba ka fara jin wasu dalilai ga shi ɗan gata suna taimaka zayyane-zayyane to ai ba dai ta aka kun kai sallah ko da kai kadai ba ne ayoyi manja abil hasanati a asharu amsali hagu barin ya yi Allah ya san naje sallah asuba naje azhar dan la'asar ban je ba ko kuma za a je wurin karatu kana zaune kana ta hiranka sai gab da lokacin karatu sai su ballo maka to in ka biye musu duk sanda alkhairi ya zo haka za su kirkiro maka in ka saba musu ka fi ƙarfinsu duk sanda suka tare ka ka bankare su su tare ka ka bankare su to wallahi sai su koma suna banka kai ne uga shi yasa ba a sakewa rai akala kuna fahimta ai yace ce walakin dal mu'min huwa al-ujaj mu'mini shine kura shine al'ujaj shine kura wal mu'min huwa al mutawakkil mu'mini kuma shine mai taka tsantsan kai ne kuran kai ne mai kare kuran wal mu'min huwa al mutashaddid mu'mini shine wanda yake tsayuwan daka yake jajircewa wa innal mu'minina humul jaruna ila Allah azza wa jalla bil layli wan nahar ai muminai su ne masu makwabtaka da Allah dare da yini ai na kuke makwabtaka da Allah a masallaci ai baka zo masallaci ba ai baka yi makwabtaka da Allah ba tunda duk sanda ka zo sallah duk sanda ka zo sallah kuna magana ne da Allah alhamdulillah rabbil alamin hamadani abdi الرحمن rahim, athna alayya abdi maliki yawmiddin الدين abdi tun daga iyaka na abudu har zuwa wala zalim Allah na cewa hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al kuma annabi ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid inda bawa fi kusa da ubangiji sanda ya sujada to kaga jajircewa naka zama mai halartar sallah a jam'i naka zama na sahun gaba wallahi sai kai da gaske shi yasa ka dubi shedan a ɗabi'an shedan da rai na da wani abu yanzu misali ka zo masallaci ba zai kwaɗaita maka ka je gaba ba saboda yayi yayi ya tare ka ka ƙi ko to zai biyo ka har masallaci wani sai ya zo masallaci ya riga kowa zuwa wai shi sarkin lazimi sai ya je can ƙarshe ya zauna da carbinsa tinkis tinkis tinkis tinkis ko ba ka bari sai wani ya zo daga baya sai ya zo ya shige gaba ba ka zama a gaban su zo su same ka wancan falalar daban falalan tsayawa a gaba kuma daban ban sani ba ko kun fahimta to ka'idan shedan yakan zo ya ɗauke ka daga ahammu ya mai da kai muhimmun in ya gagara hana ka to zai shigo halta cikin aikin ya hana ka ɗaukan mafi nagarta ya ajiye ka a nagarta ya ɗauke ka daga mafi kyau ya bar ka a mai kyau saboda Allah ya gaskiya inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa yace wallahu ma wallahi ma zalal mu'minuna na rabbana rabbana yace na rantse da Allah muminai ba su gushe kullum suna cewa ya ubangijinmu ya ubangijinmu rabbi sallim sallim Allah taimake mu Allah karka banni da iyawata Allah karka banni da hikimata karka banni da dabarata kullum muminai ba su gushe cikin haka ba fi sirri wal alaniya a ɓoye da sarari hatta stajaba lahum har sai da Allah ya ansa musu ai duk mutumin da yake addu'a yau da gobe kana kwankwasawa kana ta kwankwasawa kana ta kwankwasawa to lallai kofan nan da kake kwankwasawa in ka damu mutanen gidan nan da kwankwashe-kwankwashe dole za a buɗe ko don a ce maka yaya ballantana kuma wannan kofan da kake kwankwasa ta da addu'a to idan aka buɗe maka zai mantar da kai jiran da kai to haka mumine suke naci shi yasa 'yan uwa mu lura kullum ka kalli a mai Allah ya ajiye ka kuma ka kalli falalar ibada yanzu idan ka zo alwala farkon abin da za ka tuna Allah a cikin ƙur'ani ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah na san masu tsarki a ah, to ai wallahi tun daga alular roƙi Allah shi yasa kana idan da alular sai ka ce me ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ka kara da subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk yanzu za ka fita daga gida bismillah wakaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in ka kara da Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alai kowane matsayaci da ke titi wanda baka gani da wanda ba kake gani sai ya ja gefe ka fito zaka masallaci Allahumma ja'al fi kalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tati nura addu'ar zuwa masallaci ka je zaka shiga masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwaab rahmatik subhanallah ka shiga masallaci ba a tsaye da sallah ba ka ce Allahu akbar ka yi raka'a biyu masu kyau ko raka'a hudu ko ka sallaci abinda da Allah ya kaddara maka ka zauna kana tasbihi ko kana istighfari ko kana salatin annabi ko kana karatun alqur'ani an zo an yi sallah ya za a yi a ce zuciyar da ka fito da ita daga gida da irin wannan annuri kuma a ce ka koma gida da damuwa da bakin ciki a ba sallah kai ba wallahi ba sallah kai ba ba sallah kai ba kuma wallahi ina ga maka ya ku yan uwa masu albarka ko ba ka da ko sisi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a dabi'arsa in duniya ta dame shi sai ya ce arihina biha ya bilal arihina biha ya bilal bilal ka hutar da mu duniya hutar da mu da sun shiga sallah duk abin da ya dame su sun manta to amma kai ba ayan kana so ka tana shiga sallah shi yasa ko wani ne ya dame ka ko wani abin da kake so ka gagara je kai alwala kai nafila kana shiga nafila abin zai zo saboda shedan ba zai baka ka samu cikakken lada ba dole sai ya wawura zuciya za ta motsa za ta tuna maka in ma baka da wani wanda kake bi ba shi za ka ta wani fa ya zage ni ina jin hushin wani wallahi daman ni jira nake muna fita mu ina haɗu da shi za mu yi rigima kuma in ba sa'a ba kana assalamu alaikum sai ya mantar da kai shikenan saboda burinsa shine ya wawure wannan ladar. kuna fahimta ai to sai babi na wannan babi wanda shine ba babi na ƙarshe a littafin mulhik fi tatmimin naqas alwaqi' fil makhtut wato wannan kamar kamar ka ce riskantarwa fi tatmimin waqi wajen cikata wayan da ya auku fil makhatut a cikin makhatut rubutun hannu kun shi wannan rubutun shi ake kira makhatut kai za ka ce karanta wannan ba an haɗa ka da igi haka ba suka yi rubutun fada wannan ilimi ne mai zaman kansa sai ka je gaban malamai an koyar da kai shi wallahi ba kai sa karanta shi ba to haka suke bi suke rubutu suke kwafowa suke kwafowa suke kwafowa har a fito maka da shi da irin wannan rubutun 'yan zamani da muke iya karantawa a yau to akwai wani lokaci za a je a kwafo sai a dan samu matsaloli a abin da aka kwafe sai an koma asalin littafin a gano kalmar da aka kuskure a wannan rubutun sai a zo sai a cika tashi a gyara a ina ne aka ciro wannan ya ce min zammil hawa libin jauzi? wato wannan wani rubutu ne da ibn jauzi ya yi a kan zargin san rai san zuciya san zuciya ba abu bane mai kyau zuciya santa bacinta duk mutumin da zai dakata ransa zuciyarsa a abin da ta tsara masa to wallahi sai ta kai shi yin nadama tun daga duniya sai ta sa shi ya ji kunya ina gaya muku dan adam yana tsakanin makiya ne guda biyu kuma duka baya ganin su shedan da ransa wannan amma bisu wannan kuma a mubin kuma kowanne ana so ka yaƙe shi kuma kowanne in ka bar shi burinsa shine ya ga ka. so karanta ire-iren wa'annan maganganu na magabata wallahi in har ya shiga zuciyarka zai dinga tunatar da kai wasu abubuwa duk sanda ta nemi ta fuske ka za ka tuna ka taɓa jin wuta nasiha da aka karantar ko ka karanta sai wannan ya taimake ka sai ka gyara wannan na kasu din qala ibn al-jawzi ya faɗa a shafi na talatin da bakwai a littafin dhammul hawa yace na Abdullahi ibn ali wa muhammad ibn nasir Ƙala su biyun suka ce an ana ali ibn muhammad al Ƙala an ba ana Abdulmalik ibn bashran قال حدثنا أبو بكر الآجري قال حدثنا عبد الله بن محمد العطش قال حدثنا أبو يحيى العاقولي قال حدثنا الربيع بن روح وأخبرنا بن ناصر قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال أنبأنا عبد الله الصوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو أحمد السعدي قال حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا المعلى بن الوليد قال حدثنا يوسف بن بقية واللفظ له wannan hadisin ko wannan asar ɗin da za a kawo lafazin shi yusuf bin baqiya ne qala suka ce haddathna sa'id bin sinan an abi az-zahiriyya an jubair bin nufair an ibn al-bujair wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan ah, ibn al-bujair ya kasance daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kale ce asaban nabiyya yawman ju'un shadidun wata rana yunwa mai tsananin gaske ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna maka duniyar nan ba komai bace ce shugaban halitta a halitta babu mai darajarsa ko a jinsin mala'iku ko a jinsin aljanu ko a jinsin mutane ko a jinsin dabbobi ko a jinsin daskararrun abubuwa babu wani abu mai darajarsa amma ka duba allah ya bashi ya je yunwa sallallahu alaihi wasallam Ya ce fa a hajaran alaba sai annabi ya ɗauki dutse ya ɗora a kan cikinsa ya ɗaure da tsumma saboda bayansa ya tsaya kai dai kasan wannan ba yunwar rana ɗaya ba ne ko awa sun makala sai annabi ce ala ku saurara rubba nafsin ta'ima na'imatun fid duniya so da yawa akwai rai ta'ima wadda ta ƙoshi na'ima wadda take cikin jin daɗi da ni'ima fi duniya a nan duniya ba abin da ta rasa amma ja'i'atun ariyatun yau mulkiyama. ranar tashin alƙiyama za ta tashi mayunwaciya ariya matsaraiciya a ranar tashin alkiyama to amma wannan rai ne wanda bata yi imani da Allah ba rai ne wanda bata gode wa ni'imar Allah ba domin ai ni'imar duniya Allah ya ba masu imani ne saboda me saboda su ji daɗi a matsayin ribar ƙafa su bautawa Allah da gaske a dalilin wannan waɗanda ba musulmai ba suka zo suke cin arzikin shi yasa a ranar tashin kiyama kafiri laifukan da za a kama shi fa suna da yawa kage za a kama shi da laifin yayi kafirci ko to kuma za a zo a tambaye shi me yasa bai yi sallah ba me yasa bai yi azumi ba wa ya ce ya ci naman rago na masu imani ne wallahi wa ya ce ya ga wutar lantarki na masu imani ne ulman man harrama zinatallahi allati akhraj li ibadi wat tayyibati min sai ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ah ya ci kayan mu kowanne sai yayi bayani laifi kan laifi ai ka ban rasauti ne in ya kama ka da laifi ko in dai baka sa belt ba ina takardar mota in ya gama duba ina kaza ka kawo ina kaza ka kawo ina reza ka kawo ina zare da allura <laughs> ina zare da allura so akwai rayuka waɗanda a ranar tashin alkiyama za su tace cikin ƙasƙanci da wulaƙanci amma masu imani wanda Allah ya ba su imani kuma yi musu ni'ima ai kai ka samu ribar kafa ga imani ga rufin asiri kuma kayi abin da ya dace da ni'imar da Allah ya baka don haka baka cikin waɗanda za su tashi a duniya ka ƙoshi kuma a lahira za ka tashi cikin ƙosassu. sannan ce ala ku saurara rubba mukarramin li nafsi wa huwa laha muhin wa yace ku saurara so da yawa akwai wanda ike girmama kansa amma bai san wulakanta kansa yi ba ala ku saurara rubba mahinun li nafsi wa huwa laha mukrim akwai wanda yake ganin ya renin da kansa ya wulakanta kansa amma kuma wannan abin da ya girmama ransa da kansa yi ala wannan yadin ku goge shi kuskure ne ala rubba mutakhawwidun mutana'imun fima afahu Allahu ala rasulihi ma lahu inda Allah min khalaq ku saurara akwai wanda yake kutse bakin haure Mata mutahawwil yana fantamawa yana kutsawa mutana'im yana cikin ni'ima fi ma afa Allahu ala rasulihi cikin abinda Allah ya ba manzansa ma lahu inda Allah min khalaq amma ko da za a je lahira bai da rabu shi yasa ina jin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana an kawo mai daɗi zai ci a gida ya fashe da kuka ya ce ina tsoron kar in shiga cikin ayan nan da Allah ya ce yau mai waradun lazina kafaru alan nar ta tayyibatikum fi hayatikum kuma duniya. ran da za a gito da kafirai sai a ce da su azhabtum tayyibatikum ai kun cinye daɗinku fi hayati kuma duniya a rayuwarku ta duniya Wasu wastamta'tum biya kun gama morewa nan ba ku da komai ba ku da komai a wurin Allah Ya ce ala ku saurara wa inna amal aljanna ku sani aikin aljanna haznatun bi rabuwa wani aiki ne hazna wanda ike mai wahala bi a akan tudu yanzu misali a ce ka ɗauki masu gini za ka gina gidan sama za a zo a yi wani matattakalan katako haurawa da siminti kaɗai jidali ne a haura da bulok a haura da kaza amma kuma a nan Allah ya makala mai abincinsa haka zai jure ya yi haƙuri har ya zama ma ya bi jikinsa yana iya sarrafa aikin to bin Allah aiki ne wadda kaman a a hawa kake yin sa wadda ike mai tsanani mai wahala ala wa inna amala amalan nar sahalatun bisahwa ku sani aikin wuta kuwa sauƙaƙaƙƙe ne kamar a ce a ainihin wato farfajiyar ƙasa wato kamar wannan yana fassara mana hadisin da annabi sallallahu alaihi yake cewa huffatil janna bil makare hmm. an kewaye aljanna da dukkan dangin abin da rai baya so dukkan dangin abin da rai baya so an kai shi aljanna wa hufatin nar bi shawar an kewaye wuta da dukkan dangin abin da rai yake so yanzu misali sallah alwala wankan janaba azumi zakka haji sada zumunci duk wani aiki na neman kusancin Allah idan Allah bai hore maka ba gani kake abu ne mai wahala amma aikin sabo ba mutum yana son holewa mutum yana son aikin sabo mutum yana son shortcut to kuma ga baki ɗaya wuta za su kai mutum ya ce ala ku saurara rubba shahawa sa'a a aurasat hazanan tawila ku saurara so da yawa sha'awar awa ɗaya auratat hazanan tawila take gadarwa da mutum baƙin ciki mai tsawo to amma kashi wannan hadisin bai inganta ba layi inganta ba bai inganta ba وهذا إسناد موضوع إسناد سمان كرياني آفته سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي إلا حديث وانا متم سعيد بن سنان قال الذهبي هالك إيش وانا متم هلك كيني وقال ابن حجر متروك ابن هذا الشكاية ما أكرم مكانسا إنجي مكانك أنا أكي برنتا ورماه الدار قطني وغيره بالوضعي malar daru Kutsari da ma wasu cikin malaman hadisai sun tuhumce shi da cusa hadisan ƙarya mutum ya ci ya ƙoshi ya shirya laruce ce annabi ne ya ci shi yasa wallahi yadda Allah ya yi alkawarin kare Qur'ani haka ya alkawarin kare maganar annabinsa to yau me amfanin a bar gundarin baki fasaran ya tafi me zaka gane shi yasa wallahi Allah ya tada mutane a wani zamani da ya zaɓi irin su imamul bukhari su imamu malik su imamu ahmad bin hanbal su ibn hajar su su su su su waɗanda suke Allah ya musu baiwan lokaci ya sa albarka a lokaci sannan ya musu baiwan ƙwaƙwalwa wadda ƙwaƙwalwarsu ta fi kwamfuta saboda ƙwarin ƙwaƙwalwa in za su je kasuwa su nemi auduga su toshe kunnensu saboda ka dubi rigingimin kasuwa to in ya shiga zai iya haddace abin da duk kunnan sai ji duk abin da kunnan sai ji ibn hajar fa har take ake masa khatimatul huffar wato cikamakin mahaddata ma'ana daga kansa kawai zaka iya cewa aka kulla ma mahaddata a duniya Allah ya sa musu albarka yanzu ka dubi irin littafin ibn al-qayyim zadul ma'ad akan hanyar haji ne zuwa daga garin su zuwa haji ya rubuta wannan littafin ba masu ilimi sun tafi da kayan su kuma gashi Allah ya sa musu albarka da haka dai a takaice in uwa nan za mu tsaya sai zamana mako mai zuwa za mu kammala karatun wannan littafin ga baki ɗaya in Allah ya so ya yarda kuma daga ƙarshe ina ba ku haƙuri saboda na zama busy tun daga jiya har zuwa yau wallahi sai da na yi bacci karfe biyar zuwa shida ba al'ada ta bane ba ka ba dama ba zan iya zuwa karatun nan ba to kuma da asubahi akwai ayyuka da aka ɗora min da yawa so na gaya muku yanzu na zama kaka oh duniya kawai shi sa baba na yi mutum ne saboda ni in zama a makwabinsa ya eh, gaskiya ne ba haka duniya take ba yawa wani sun su matsa ku zo wata rana ma za mu zo ya musu ture mu su ne iyayen to akwai diyata wadda ta sami haihuwar diya mace an samu ta suna a abrar an gane ko wadda asalin sunanta shine hawa so gobe take cika bakwai to kuma a gidana take akwai ayyuka da yawa da yake kasan mutane su ba su gada inda duniya ya dosa ba to amma sauƙin su ni ba baki na ne, bakin mijin ne mm-hmm. na gama haihuwa kuma zo tara wani abin nan su masu haihuwa su su yi bikinsu. yawa ni dai zan ba da masauki yawa don ka a abinci a ai ba za a yi wannan ba abinci na iyali na ne malam Allah abinci na iyali na ne so suna dan sun kawo abincinsu sun kawo abubuwa da yawa a gidan nan so akwai abubuwa da ni kuma dole zan shiga gaba gobe kuma zai zama tutun daga asuba so shi ne nake so in ba ku haƙuri so su malam murtada suna so mu yi tafsiri bana a masallacin nan to fata na guda ɗaya shine Allah ya bani lafiya da ku gaba ɗaya da aran lokaci Eh, in Allah da in yayi hu kullun da asuba zan zo eh, kullun da asuba zan ni ba matsala ta bane ni da ban ko ban zo dan ba da asuba ina da program dina kawai yanzu dai za a kirkiro min tafsirin asubahi na taɓa yin tafsirin asubahi su biyu a rayuwata kuma yana da daɗi eh ka sha tafsiri ka je kasuwa sai ka je kasuwa kafin ciniki a ranar abu abdallah ka gwada ka gani amma za mu yi tafsirin kwana ashirin ne yawa da zaran an shiga goman ƙarshe ga wanda Allah ya raya to kuma kaga in aka je aka yi tahajjud sai kuma a koma gida a yi tahajjud eh tahajjudin biyu ne da na sallah da na bacci so Allah ubangiji ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba Allah ka yayi mana damuwa da bakin ciki Allah ka gafarta wa malamanmu da iyayenmu